sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da bashir ibrahim idris majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar uku ga watan mayu a matsayin ranar 'yan jaridu ta duniya wadda ke ba da damar tilawar ci gaban da aka samu da matsalolin da aka fuskanta da kuma karrama 'yan jaridun da suka yi fice wajen gudanar da ayyukansu. Hukumar UNESCO ta shirya taron na bana a ƙasar Ghana kuma taken bikin shine yadda 'yan jaridu za su sanya ido kan shugabannin siyasa domin sauke nauyin da ke kansu. A cikin wannan shirin mun tattauna da Farfesa Umar Fati na Jami'ar Bayero da ke Kano. ɗaya daga cikin shehunan malaman da ke gabatar da kasidu kowace shekara a wajen irin wannan biki da kuma mr timawus matthias ɗaya daga cikin fitattun 'yan jaridun najeriya kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum mun fara jin ta bakin farfesa umar fati kan abin da taron na bana ya mai da hankali ganin cewa wannan shine karo na 25 bana za a mai da hankali ne akan yadda aikin jarida zai tabbatar da wanzuwar adalci da kuma tabbatar da cewa ana mulki yadda ya kamata ba tare da zalunci ba ba tare da kuma cin mutuncin mutane ba kuma tabbatar da mulki an yi shi daidai da doka shi ne dai jigon ababen da za a yi yanzu an yi kusan shekara ashirin da biyar kenan ana yi rana ne da majalisar ɗinkin duniya suka ajiye musamman domin kula da ayyukan jarida da kuma musamman lafiyan 'yan jaridu da ayyukansu. Farfesa Fati ya yi ƙarin haske kan dalilin zaɓin abin da bikin na bana zai mayar da hankali. To, ai idan ka lura ah, ababen da ke faruwa wasu kasashe ana akwai mulki iri-iri wasu wuraren za ga mulki ana mulkin danniya ana mulkin cin zalunci da rashin mutunci. da kuma rashin adalci to aikin jarida kuma yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ya kamata su rika duba masu mulki suke yi gani shi yasa nake ji kamar da aka saba yan jaridu ana kiran su watchdog wato kamar masu lura da irin ababen da ke faruwa a cikin jama'a ko al'umma to kaga shine wannan shekaran aka sa hankali a kai da kuma musamman yadda irin wannan yake shafan lafiyan yan jaridu a irin aikin ayyukan da suke yi na wanzar da adalci da kuma zaman lafiya da tabbatar da cewa wanda suke mulki sun yi mulki ta hanyar da ya kamata to wani lokaci abun yana shafan lafiyan yan jarida kai ɗan jarida ka je ka bincike shugaba baya so ga sai kama kai jefa a gidan fursina ko kuma a ci mutuncin ka ta wasu hanyoyi daban-daban wani lokaci har ma ga kisa to shi yasa nake ji unesco su kuma suka sa hankali a kai to dangane da wannan wakilinmu a kano abubakar isa Ɗandago, ya jiyo mana ta bakin wasu mutane kan ko sun gamsu da yadda 'yan jaridun ke sanya ido kan masu mulki kuma ga abin da suka shaida masa sunana umar isa na gamsu sosai ma saboda yan jarida suna ba da gudunmawa sosai wajen matsawa shugabanni lamba ganin sun yi abubuwan da ya dace sosai um, wannan yana faruwa a gida najeriya da sauran kasashen afirka kai har ma kasashen duniya musamman kan wabuwar gami america hakan yana faruwa sosai kuma idan 'yan jarida suka matsa shugabannin su lamba tabbas shugabannin suna dawowa domin su sauya uh, wasu policies ma'ana dokoki da tsare-tsaren gwamnatin su kuma at, the same time yana saka rayuwar 'yan jarida a cikin hatsari sosai saboda mun sha ganin 'yan jarida ana kai musu hare-hare wanda wani lokacin wasu na rasa rayukansu yanzu misali a afghanistan satin da ya wuce an kashe 'yan jarida wajen guda goma a lokaci guda gaskiya na gamsu ɗari bisa ɗari domin a wannan zubi da ake na wannan siyasa a najeriya so kusan badin akwai abubuwa daban-daban waɗanda da talaka bai san da su ba amma sakamakon jaridu da gidajen rediyo da suka yawa kullum muna jin abubuwa suna fito mana da su wanda da ba mu san su ba domin akwai haƙoƙi ma na talaka daban-daban wanda ya kamata gwamnati ta sauke wanda da bai san da su ba amma yanzu ta hanyar jaridu kowa idan ya waye ya san me ake yi a ƙasar suna habibu balarabe na kano najeriya da eh, gaskiya na gamsu saboda yan jarida suna ƙoƙari ta wannan ɓangarorin da yawa fitowa da mutane su saboda wasu musamman 'yancinsu ba mai zasu bangaren shari'a ma suna fitowa mutane yanci don su gane menene hakkin su da za su bi kuma rahoto da ake samu bangaren misali rashin yanci ko kuma rashin gata na mutane yan jarida suna taimakawa wajen rahoto suke fito da abu harkokin da ake samu kamar bangaren fyaɗe din nan wani bai san ma inda zai je ba ya za a yi su ringa bibiya har su sa wasu ƙungiyoyi haka sunana habibu salo ai sanadiyar yan jarida ne sama yanzu talaka ma ya san kansa ya san ma me yake dama a gwamnati in wani kuskure aka samu daga bangaren gwamnati to yan jaridu su fito su haska gwamnati ta fito ta gyara don ni zan yi cewa yan jarida ma jihadi ma suke akan wani abin da suke sai da ta Allah ya saka musu da alkhairi sunana Nasir Abbala na gamsu da haka saboda cewa yan jarida in dai har za su tsaya su sa shugabanni idanu akan cewa sai sun yi wa al'umma abin da ya kamata su yi musu hakan yana jefa rayuwarsu cikin haɗari saboda wani shugaban in ya ga sun yi wani abin zai iya cewa kamar zai ga zai ga ƙarshen rayuwarsa haka ko a kashe something ne La démocratie Ta bakin wasu mazauna Kano kenan kan yadda suke ganin 'yan jaridu na saukin nauyin da ke kansu. To mun tambayi Mr. Timawus Matthias ko ya gamsu da yadda aikin jaridan ke gudana a yau? a gaskiya dai an sami ci gaba an sami ci gaba don najeriya tana cikin kasashen da yan za a yi dubi aikin jarida mun cima nasarar abin a zo a gani don banci akwai wata ƙasa a afirka wadda take da yawan jaridu na zaman kansu kamar najeriya ba kuma kasan tun aka kafa doka wadda ta bar mutanen da suke da hali su kafa gidajen rediyo da talabijin na jin a najeriya eh, mun sami cigaba sosai yadda ma zan iya ce babu ƙasa afirka wadda take da cigaba irin namu to amma yawa ne ba kyau ba don in ka dubi matsayin jaridu a kasashe kamar su afirka ta kudu eh, za ka ga tsarinsu ya fi na najeriya to shi ne naga kamar ya kamata mu dubi tsarin jaridu a dubi yadda ake gudanar da aikin sai mu kara karantar da mutane domin abin ya yi kyau in dai muna so mu gwada da kasashen da suka sami ci gaba kamar kasashen turai kenan a wajen aikin jarida ka ce yawa ba kyau ba kana nufin akwai ɓata gari ko gurɓatattun 'yan jaridu da ke aiki kenan to ka san akwai wasu waɗanda matsayinsu ma bai kai jarida ba amma suna nan ya danganta da yadda aka kafa jaridu a kasa kusan kowace jarida tana karkashin wani wanda ya kafa ta domin ya cimma burinsa yawancin burin kuma na siyasa ce ko kuma abin da zai kawo ma eh, kabilarsa ci gaba to kaga da kyar za ka sami jarida ta tsaya tafafiya akan tsarin kasa wanda zai jama ƙasa ci gaba yadda kowa yana samun yancinsa yadda ya kamata a yi gwamnati wadda take da adalci ga kowa yadda ya kamata. saboda haka abin ya ja mana baya kaɗan. Shi ma Farfesa Fati ya mana tsokaci kan aikin jaridar da kuma rawar da 'yan jaridu ke takawa. To, za ka iya duban wannan ta hanyoyi ko ta fiskoki da yawa ta ingancin aiki ta lafiyarsu ta mutuncinsu da irin yanayin ayyukansu. Aikin UNESCO shine su rika tunatar da duniya, a rika tunatar da masu mulki da kuma sauran jama'a. kan irin yanayin aikin jarida da kuma abin da ya kamata aikin jarida ya yi ba za ka yi tunanin za a yi siyasa ba tare da aikin jarida ba ko a yi mulki ba tare da aikin jarida ba saboda haka kuma dole a kula da masu aiki kuma a mutunta su domin su ma su samu su yi jama'a ba za su san me ke faruwa a gwamnati ba kuma wani lokaci ba za a ma yi kiran masu mulki ga oda ba idan ba su ta aikin jaridan ba. Mr. Tumawus Matthias ya ce an samu gagarumar ci gaba kan yadda 'yan jaridun ke gudanar da aikinsu a yau. An samu ci gaba mai kyau ba muna da 'yan jaridu masu kyau masu iya rubutu masu sharhi masu sa gwamnati da tsaya da tsayin daka a kan wasu abubuwan da sassa a gabanta. Muna da wayanan mutane wayanda burinsu ba na siyasa ba ne ko na kabila ko na addini su a kasa dai ta sami ci gaba muna da irin wayannan mutane. To masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri. Amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. A madadin bakin namu, Farfesa Umar Fati na Jami'ar Bayero da ke Kano, da Mr. Timaus Matthias tsohon ɗan jarida kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Da wakilinmu a Kano Abubakar Isa Ɗandago da sashen Hausa na Radio France International. Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.